الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da dawa daga dogon hutu ci gaba da karatunmu na riyadu salihin na al'imam abu zakariya a nawawi insha Allah za mu yi darasi na ɗari da biyar kuma za mu tashi babul wasu wasiyyati bin nisa babin da yake bayani akan yin wasiti a kyautata wa mata a ji tausayinsu a ba su haƙoƙansu abinda ake cewa wasu shi shine al'amrul mu'akkad wato umarni mai karfi yake kyau wasiya wato kamar ya fi a ce ina umurtanka ina maka wasici manzala ta sama da yi wa'azi kamar yadda irba bin sari ya yi rawaito mana wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan balighatan tajidan minha al-qurub qulub wa zarfan minha al-uyun hatta qulna ka'annahu mau'izatu muwaddi'in fa'usina ya rasulullah ya musu wa'azi suka yi kuka suka yi kuka hankalin su ya tashi wasu suka ce rasu za ka ban kwana kake mana kamar za ka bar duniya kamar da wasu yake sai ce kumbi ta wallahi azza wa jalla was sam'i wa ta'a ina muku yake da tsoron Allah ba ina umurtan ku umurni ne karfi cewa ku ji tsoron Allah kuma ku yi wa shugabannin ku biyayya to umarni ne karfi cewa a ji tausayin mata a ba su haƙoƙansu imamun nawa ya ce ƙala Allah ta'ala wa ashiru hunna bil ma'ruf suratul nisa ita Allah ta'ala ya ce wa ashiru hunna ku yi wa mata mu'amala bil ma'rufi da alkhairi da kyautatawa da abun sani a shari'a da al'ada cewa wannan abu mai kyau ne irin sani ya kamata miji yi wa matarsa mu'amala da shi wannan ubangiji ta'ala ne yake umurtan mazaje su kyautata mu'amalan su ga matayensu ina daga cikin kyautata mu'amala ga matarka ko matanka za su haƙƙinsu cikakke na sadaki da na faɗa shine ciyarwa da tufatarwa da ba da wurin zama hakkin su na sadaki kamar yadda ka ɗau alkawari ka ba da sadaki ka za ka cika domin akwai mazajen da suke zaluntan matayensu abin da ya shafi sadaki za a ce an ba da sadakin amma kuma ya kasa fita musamman a zamanin da da ake sadaki da saniya ya ce an yi sadaki da saniya har su yaya har su jikoki da saniya har babansa da ya masa auren ya rasu a riba gado ba da saniyar da aka yi sadaki da ita ba kaga wannan akwai zalunci a cikin sa amma yanzu abubuwan da sauki da galibi sadaki ana yin sa da kuɗi ne kuma kuɗi ma na kaɗan kuɗi a hannu ba a jalan ba ba wai bashi ba cika yin bashi ba duk da ana iya yin bashin a yanzu ma amma ba da yawa alƙawarin da ka ɗauka na sadaki ka baya sannan haka nan tufatarwa ciyarwa da ba da wurin zama ka ba ta haƙƙinta gurgudun halinka gurgudun halinka da yin fit zo sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ata in kana da wadata da ciyarwanka abincinka a gidan iyalinka kenan abinda kake ba su da tufafinsu da gidanka da gidan da suke zaune to Allah da alaman cewa na mawadaci na ga gidan a ga alaman gidan mawadaci ne tufafinsu a gane cewa lalle mawadaci suke aura sannan haka nan abincin gidan ya zama irin na mawadata ne tun da kai mawadaci ne sai in kai aka shi ne ka ba su haƙƙin in ko ubangiji ala ya kuntata ma ya kuntata arzikin ba da arziki da yawa to kai gurgudun halin ka sai inda al'ada da za ta dawa ne yana kokari wallahi a dai hali irin nasa ya yi kokari irin abincin gidansa in ka je alhamdulillah tufafin iyalansa yana kokari idan dai ajiye su a yayi kokari to wannan shine kyautatawa amma kana da shi ka kuntata musu ba kai mu'ashara bil ma'ruf ba kai musu mu'amala da abin da shari'a take so ba sannan yana daga cikin kyautata musu wajen mu'amala idan inda sake musu fiska ka dinga musu dariya kana sake musu fiska kar ka dinga daure fiska ba tare da wani dalili ba za su ji daɗin rayuwa da kaiwa zama kullum ka a ɗaure sai su ɗauka wani laifi suka maka sai su shiga damuwa da tunani ko sun maka wani laifi ne kuma alhalin ba su yi maka ba sai zama kana sake fiska sai idan an yi laifi to ba laifi ka ɗaure fiskan domin gobe kar a sake idan ka saba sake wa iyalanka kana sake musu fiska kana musu raha duk da ka ɗaure fiska to hankalin su tashi zai don za su yi tunanin ko kai musu wani sai sun maka wani laifi ne amma in kullun dama fiskan a daure take to ba su kane sun maka laifi ko ba su maka kullun kai abun tsoro ne kawai idan ka shigo cikin gida kowace hankalinta a tashi sai ta a dai za ka yi fada idan ka bar gida sai a yi murna a saki a walwa a abin na dinga watsayawa amma ana jin muryanka kuma to hankali ne, tashi to ba ka ake son mai gida zan ka zama kamar kura kenan wannan ba daidai ba ne kamar yadda a da zamani da yanzu ba a yi mutum daga kofar gida sai gyaran murya na ba dodo zai shigo kenan hankali ya tashi yara su rubutu kaga yanzu an daina gyaran murya amma duk da haka wasu suna tsore fiska ne ya kamata ka zama mai sakin fiska kuma sakin fiska din ko da a mu'amalan ka da jama'a ai abu ne mai kyau abin da ake bukata kenan tabassumu ka fi waje akhi kala ka sadaka la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an tarqa akaka bi wajhin talik kare na al-aikin alkhairi ko ka da dan uwanka ka sake masa fiska manzo so ya ce murmushin da zaka yi wa dan uwanka za dan sadaka za a baka to zaka ka zama mai sakin fiska wa kun bashan kariman zan fi sadi kai tukfa jahannama yawmal ka zama mai sakin fiska ka zama mai murmushi kar yawa idan murmushin yayi yawa da dariyan kuma sai a ka wani gara Eh, sai zama kuma ba za a ji tsoron ka ba za a iya yin wani abu kuma wanda ya kamata a yi ba amma daidai ruwa daidai gari haka ake bukata mutum ya mu'amala da iyalin. ran da kai laifi kuma ka ɗore fuskan ka ciniki har sai an gyara sai kowace ta dinga tunanin to laifin mai tsayi laifin mai tsayi ne don ta gyara sannan manganun ka su zama masu daɗi masu kyau kalamai ne masu kyau ba munanan maganganu kar ka zama mai baƙaƙen maganganu Eh, wani za a ga manganin su ba su da kyau dangane da iyalin sai za a bu kaɗan yi na alheri ma dinga musu gori kenan a gidan iyayen su babu irin wannan gidan iyayen su in ta dan koka ce a gidan ubanki ai ba ka ke rayuwa ba to akwai masu irin waɗannan baƙaƙen maganganu to wannan wannan dole yake wannan wannan ba karimi bane bai zama khairukum khairukum jari ba bai zama mai alkhairi ga iyalansa ba to cikon wannan ra'ayin shine fa in karitumuhunna فعسى ان an شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا fi khairan kathira ubangiji ta ya ce to in ma kun ki matan naku sai ka ji cewa sai ba ta maka ba ta wani bangare yake to zai yiwa kuma ka ki abu Allah ya sanya alheri mai yawa akwai wanka ji kuma ta fata maka rai ka ji ba ka son ta kuma sai zama tana haifa maka ya'ya wannan ce masu albarka masu tarbiyya wanda za su taimake ka a duniya da lahira akwai wani ya zama kuma suna rike da iyayen kari ko wanda ke mai kyau wanda yin wata ka'aurojin wanda ba ta bata maka ran barci da ba za ta iya rike maka iyayenka yadda ya kamata to da ka kar da wani laifi guda ɗaya ya shafi dukkan wasu laifuffuka duk wasu alkhairai da ka suke maka cewa su kai wa idza alhabibu ata bi dhanbin wahidin ja'al mahasinuhu bi alfi shafi idan kana son mutum sai maka laifi guda ɗaya to sai ka gina alkhairansa kuma guda ɗari ko dubu sai su shafe wannan laifin Abin da ake bukata kenan wannan shine ma'anan wa ashiruhunna bil ma'ruf wato kai zama kullun musbuna yace wa qala ta'ala wa lan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa'i wa law harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafurar rahima suratul nisa'i to hadisi ta'ala ce wa lan ba za ku ku taba iya ba an tajidu bainan nisa'i ku yi adalci a tsakanin matayenku a wajen soyayya wato ku daidaita soyayyan matayenku inda kake son wannan haka kake son wannan haka kake son wannan ana ba ka iya ba Allah ta'ala da ya halitta ka ce ba za ka iya ba walau harastu ko da kun yi kwaɗayin ku ya sai kana da mata biyu ko uku ko hudu ya zama daidai wa da kake son su zai yi wa? wannan abu kamar kai ta mallake shi ba Allah ta'ala da ya halitta zuciyarka kuma ya ce ba za ka ba za ka iya ba Sama ga doka fala tamilu kullal mai kada ku karkata dukkan karkata akan wacce kuka fi son ku tale wacce ba ku abin nan ba ku tale ɗayar wanda son ta bai kai na wacce ɗin ba ba ka kula da ita ba ka damu da ita ba ba ka ba ta hakkinta fatazaruha ku ba ta kalmu'allaka kamar radiyya La'iya za ta zaujin wala mudallaka ita ba za a ce mata mai miji ba ko ba za a ce mata an saki ka ba kana ta ka da wacce ba ka da ɗayan in ka ka zama azzalimi ka zama azzalimi ubangiji ta ala zai kama ka da wannan zalunci kar kai haka kar ka nuna aikace ka bashi ya iya ka din amma aikace kar ka nuna ubangiji ta ala ce wa in tusbihu idan kuka gyara halayenku wa tattako kuka ji tsoron Allah kuka ba wa matan dukkanin su haƙƙin su to ko da a ce a zuciyanka ka fi son wata akan wata fa inna Allah kana ghafurur rahim Allah mai gafara ne bai jinka ya gafarta maka wancan kuma ya tausaya maka saboda haka dole ka ka gyara ubangiji ta Allah yake ba za ka iya daidaita tsakanin iyalanka ba wajen soyayya ta yanda zuciyanka za ta karkata zuwa gare su daidai wa wannan ba za ka iya ba duk mai mata biyu ko uku ko hudu ya san wannan sai dai zai bayyana bane ko ba amfanin ya bayyana ɗabi'ar ka ya zama ta karkata zuwa gare su gaba ɗaya ayyuwa sannan ya zama yadda kake saduwa da su ya zama daidai wa daida shi ma yana da wuya adadin yadda kake saduwa da wannan a sati wannan ma ya zama adadin haka ne a sati wannan ma bai zai yi ba yadda kake sha'awan wannan marmarin ka sadu da wannan haka kake sha'awa da marmari ka sadu da wannan shi ma bai yi wa? saboda akwai bambanci a wajen wato soyayyan da kuma ɗabi'unsu kuma abin da yake sa a samu bambanci a nan saboda kowace da irin halittar da ubangiji ta halaye mata sannan kowace da irin ɗabi'anta saboda haka sabubban suna bambanta to haka din ma bambanta amma duk yanda ka fi son wannan akan wannan ko ka karkata a zuciyanka wajen wannan akan wannan amma ran da wacce ka karkace zuwa gare ka ta bata maka rai sai maka wani walakanci to sai ka ji zuciyanka kuma ta fi tawa akan ɗayan wanda ita baka samu wannan matsalan da ita ba wanda take ta maka da sauransu to ana iya samun wannan sai dai daga baya kuma zuciyanka ta sake dawowa kuma duk yanda kake son mace ka karkata da ita to in ta bata maka rai ka hawa ta hawa da kai iska zaka ji ba ka sha'awanta ma kwata-kwata sai ka ji duk wani na bayan gaba ɗayan su su rushe daidai in ka huce ne daga baya wannan tafiya ce ta ɗan adam kuma ba shi yake mallaka wannan abu ba abu ne a hannun ubangiji ta ala kuma ce ba za ka iya daidaita tsakanin tsakanin iyalinka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa adalci a duniya babu adali irin sa amma an gano cewa fi son Aisha akan sauran matansa wata tara ya haɗa lokaci guda Allah ne ya halatta masa haka amma kuma sun da aka gane cewa ya fi son Aisha akan sauran mata kuma ba yin sa bane yi ne na ubangiji subhanahu wata. kai tambayan sa ma aka yi aka ce rasulawa wa ka fi so a cikin mutane yace ce Aisha kai tsaye sai aka ce wa minar rijali maza daga maza fa sai yace abuwa babanta shi abubakar kai tsaye faɗi wannan to dama kuma an gane tafai sun gane idan za su za su shi kyauta ko wani ɗan nono ko wani jifino sai su daidaiti ranar kwanan aisha tun da kowace ɓangaren ta daban ne su ba gidan ta daban daban ranar kwanan aisha sai su kawo ɗan madaransu ɗan jifino to da sun san ya fi son aisha ba da haka zai fi masa daɗi haka sun fahimta sannan idan ya yi rabo ya rarraba wasu abubuwa tsakanin iyalansa na zahiri wanda Allah ta'ala wajabta maka kuli ka riba kwana daidai wa daida ka riba abinci daidai wa daida fafi haka in ya gama wa in yi wannan rabon sai ta Allahumma hazihi kismati fi ma amliku wala ta'khudni fi ma tamliku wala amliku ya Allah wannan shine irin rabon da nake iya mallaka ne adalci a tsakaninsa Karka ka kama ni da abun da ni na mallaka kai kuma ai kai ka mallake shi ni ban mallake shi ba wato kar ka kama ni da ko da ni ta da nake a zuciya amma duk da son Aisha da yake tare da fi da sauran matan ai baya tsallake ranan kwanan wannan ya tafi ya tafi dakin Aisha kwana ai wannan baya hana sauran matan matansa abinci ya bawa ya bawa Aisha baya yin haka sai dai Hafsa Sauda da ta ga ta tsufa tana tsoron kada manzon Allah ta sama ya sake ta domin ta riga shekaru sun ja ba bukatan ta sai ta samu manzon sama ta ce ya rasulullahi ni ina son na mutu akan igiyan aurenka ya zama na mutu a matsayin matar matarka saboda haka kwana na na dauka na bawa Aisha sai zama manzon sama yana kwana biyu a dakin Aisha ita kuma ta ba kwana a dakin ta yadda da haka sau da me yasa ta ce ta ba wa manzon Allah kwanan ba ita ce ta ba Aisha saboda ta fahimci haka din zai fi wa manzalar sa kuma daɗi don in ta ce ta ba shi kwanan to sai zama ita saudan ne ba ta da kwanan amma duka za a zagaya kwana takwas sai zagaya matansa ta sake dawa kan ta farko amma an ce an ba wa Aisha to Aisha ne kawai in kuma ya ce ya ba ya ba in ta ce ya ba ta ba shi kwanan ya sa duk inda kwanan ya ga dama duk inda ya ga dama ya sa kwanan sai ce ya ba wa Aisha to za a ce ya fifita Aisha akan sauran matansa ba ka yi ta ce na ba Aisha kwana nan kuma ya karba ya halatta shine ko ma'anan wa in tuslihu wa tattaqu in kun yi sulhu kika ga an karkata zuwa ga wannan ba a bukatan ki kina son ki zauna akan ƴaƴanki ko da ta kai ga ki ce na ba wa kishiya ta kwanan don ki zauna a aikin aurenka ya halatta in ya karba kuma halal ne don haƙƙinta ne sai ta bayar ya halatta wannan ko ta bashi ko ta ranta bashi in ce wata lokacin ko ta ce a tana bukatan kwananta duka wannan ba matsala bane a shari'a to idan manzo Allah aka gane ya fi son matarsa wata akan wata ya fi son Aisha akan sauran sa har ya fito a fili wannan zai kwantarwa da makirai idan ta fahimci mijinta ya fi son wata akan ta sai ta gane wannan abun fa ba daga wurinsa bane ko dai matsala ne daga wurinta ita take musguna masa ko kuma abu ne tabi'a a zuciya manzala ta sama bai iya daidaitawa ba ballanta na mijin ta iya daidaitawa sai ta hakura ta dinga kyautata masa a zauna lafiya sai ma ne ji a hakan ne saboda albarkar mijin ko alherin mijin ko kuma albarkacin 'ya'yanta tunda manzala sama bai iya ya daidaita ba ana akwai matsala manzala sama da aka tambaye shi wa ya fi so ya ce Aisha yanzu kai da za a tambaye ka wa ka fi so a cikin matanka a gaban matanka ko a gaban jama'a da za a iya kai wa matan za su iya jin labari me za ka ce za ka faɗi wanda ka fi so ba za ka faɗa ba bai kamata ma ka faɗa ba bai kamata ba amma me yasa maza su ma ya faɗa maza su ma saboda shi annabin Allah ne kaga bai zai maka ƙarya ba farko kenan sannan bai zai tsaya yana ta wani kone kone yana ta wani kone kone ba zai iya zama aibi a gare shi amma kai sai kai kone kone sai ka fulbalta <laughs> kace to tun ne zama zaka min wannan tambaya ai kare na mini hankali wa kenan ai wannan rene hankali ne kan me zaka mini wannan tambaya ni mata na duk ina son su duk ina son mata na shikenan sai a balbalta magana haka kuma gaskiya ne duk kana son su din sai ka ji son wata akan wata to kai dai ka yaka amma maza sun abin sai haka ba da ka wannan shine shi shine ka'ida ya kamata mata su san wannan kuma maza ma su san wannan idan maza suka san wannan to za su fita daga kunci na zuciya da suke gani kamar suna zaluntan ne iyalin nasu ko kuma dai wasu daga cikin iyalansu su ma matan kuma eh zai amfani cewa za su gane cewa sai ba zalunci ba ne wannan bai taɓa yiwuwa Tun da Allah halar da ya maza jin ya ce bai zai yiwu ba Shi kenan amma a wajen rabon kwana dole ya adalci wajen abinci dole ya adalci wajen wurin zama dole ya yi dole ya adalci da sauran duk abin da ake bukata na zahiri da wannan dole ne ya yi ya yi adalci idan ya kai wannan iyalin nasa maka yana da hali to ɗayan ma ya kai ta maka wannan ƙa'ida ne in ya ba wannan dubu ɗari wannan ma ya ba ta ya ba ta dubu ɗari na zahiri dole ka dole dole ka daidaita amma sauran ba za a ba za a iya ba wanda za a iya dole ai sannan hadisi ya inganta a sunan na abi dawud ingantaccen hadisi manzala ta sama ya ce man kana lahum ra'atani فمال ya mace wa يوم القيامة وشقهما duk wanda yake da mata biyu sai karkata zuwa ga ɗayan karkata na zahiri ake nufi. yake zalunta ɗin ba ba ta hakinta yana ba a ɗayan kawai hakinta ko fi da hakinta ma maza su ma ce to zai zo rana kiyama ɓangaren jikinsa ɗaya a karkace ma'ana inna za ta shanye shi ya samu faranta a can inna ta ɓangaren ta guda ɗaya da a nan duniya ya zalunci a jaza min jinsi amma ya karkata karkata na zahiri ko a ji zuwa ga ɗaya iyalinsa ya bar ɗayan kawai kamar mara miji ba ya kyautata mata sai musgunawa ranar kiyama ma a zahiri haka za a gan shi hannunsa da kafansa sun shanye ya karkata yana tafiya kuma kowa ya ganshi ya san cewa azalumin iyalensa ne azalumin iyalensa ne aljaza'u min jinsil amal sakamako daga daga jinsin aiki to da haka me ya kamata kenan mutum ya gyara su abin da kana iya mallaka kana iya gyara shi to ka gyara shi ne ma nan wa in tusu wa ta in ka gyara shi kenan Allah sai ya yafe maka ko da za kana zaluncin ka dawo kana adalci ka nemi gafaran iyalinka ubangiji ta Allah sai sai sai gafarta maka to haka dole ne mutane su ji tsoron Allah dangane da iyalin hadisi ya inganta manzo sama ya ce taqullaha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalmatillah ku ji tsoron Allah dangane da iyalanku ku ji su da kalmar Allah na aura aura mini na aura maka kun halarta faidin su da kalman Allah ku rike su da amana saboda haka ku ji tsoron Allah dangane da su ku ji tsoron Allah ku ba su haƙƙin su inji manzo Allah sallallahu wannan eh, wannan ayan daga cikin suratul nisa sai hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam istawsu bin nisa'i khaira fa inna al-mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna awaja ma fi dhila'i alahu fa in dhahabta fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in tatruku lam yazal a'waja astawsu bin nisa'i متفق عليه وفي رواية في الصحيحين المرأة قبلعي إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعي استمتعت وفيها عوج وفي رواية إن المرأة خلقت من ذلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها تلاقها قوله عوج هو بفتح العين والواو wannan hadisin daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya tada shi hadisin Bukhari da Muslim قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سمع يتي استوصوا بالنساء خيرا كوي وكانكو وسيتي يي وماتا الخير كيوتتا وماتا da kula da mata fa innal mar'ata khuliqat min dil'in lalle mace an halitta ta daga hakarkari kashin hakarkari shi kuma a karkace wa inna awaja mafi fi a a'lahu mafi wato mafi karkata mafi fi a kashin da yake na hakarkari a'lahu shine kashin sama shi ya fi karkata kuma da shi aka halitta ka fa in tuki muhu idan ka tafi kace ka seta wannan kashin ka daidaita shi ya miƙe ka farka za ka karya shi wato idan ka ce za ka seta matanka ya zama ba ta da matsala kwata-kwata to za ka karya ta karya ta kuma shi za ka sake ta za ku rabu wa in taraktahu idan ka bar kashin wato a yanda yake a karkace to lam yazal a waja bai zai gushe wa yana karkace in ka bar kashin tare da ane mika ka miƙe shin ba to yana nan a karkacen ba sai dai kai haƙuri da karkata don ka ce za ka miƙe shi kuma to karyewa zai yi ya ce fastausu bin nisa'i ku yi wasici mai kyau wa junanku wajen kyautata wa mata mutafakun alaihi bukari da muslim sun rawaito wannan hadisi sai ce wa fi riwayatin fi sahihaini a wata riwaya na bukari da muslim tukar filari mace kaman karkataccen kashi ne na karkari a karkace take in ha in za ka daidaita mace zama tana da tsaiti tunanin ta zama irin naka ya zama duk abin da kake bukata za ta yi maka to ka sarta ha za ka karya ta karya tan ko shi ka sake ta wa in wa in bi ha, idan kuma kace za idan ka ji dadi da ita za ka ji dadi da ita fi ha awaj duk da ka a tare da ita akwai sarkata wato karkatan da take da shi din da zai hana ka ji daɗi da ita ko karkatan ma yana da amfani ai ko za ka iya mata wayo inda hankalin ka irin naka ne ai ba ku ta ba ba za ku ta. amma zai ka mata wayo take yin da take da shi da wani shirmen da take da shi amma duk da haka kuma za ka iya mata wayo ka mure ta kaga inda za a ce idan kamar ka take tunanin ku ɗari bisa ɗari to ta ba wani wayon da za ka iya mata da da za ka samu matsala amma ka bata a karkace kawai wa riwaya ta li muslimin a riwaya ta imam muslim wata riwaya ta muslim wacce din ma akwai riwaya muslim riwaya muslim ne innal mar'ata khuliqat min bid'in mace an halice ta ne daga hakarkari kashin hakarkari ton kurare lan tattaqi malaka ala tariqati ba za ta daidaita maka akan hanya ba wato ba za ka sami al'amuran ta ɗari bisa ɗari ba matsala ba zai yiwuwa zai yiwuwa ai namijin ma akwai matsaloli ba na mace fa in ta biha idan za ka ji daɗi da ita ta biha ka ji daɗin ka da ita wa fiha awaj akwai karkatan alƙashi da ita a haka ne kawai ka lallaba don in ka sake ta ka auro wata ma dukan wani daji in matsalan da yake ba bambanci wa in zahabta ha, in ka tafi kace za ka daidaita ta za ka karya ta wa kasruha talaquha karya ta ko shi ne sakinta Ƙarshen ta za ku rabu kenan in ka wata ma kace ka miƙe ta nan ma za ka daidaita ta nan ma ka karya ta ka sake ta za ka dole ka haƙura a haka ce yace qawluhu awajun yace awaj karkata huwa bi fathi da ainihin wal Kai wa aynun din fasaha da Ka ce awajun amma kuma ana yin kisiran ma ana cewa aiwaj ana yi masa ana ana yi wa ainihin din kisira. malamin luga ma suka ce shi fi yawa ma a luga aiwaj maimakon awaj amma kowanne ana kowanne ana fada istausu bin nisa'i khairan kalman istausu ma'ana sun yi sabani wajen fassaran sai suka ce ma'ana sa tawasau bin nisa kuwa junan ku wasi wasu suka ce kuma asinu litalab sinu din nan ne nema ne istausu ma'ana sa itlabul itlubul wasiya nemi wasici ne itlubul wasiya nemi wasicin wato yi wa mata alkhairi ku nema a dinga wasici wa yi wa mata alkhairi a dinga yin nasiha jama'a ku dinga yi matan ku alkhairi ku dinga wa iyalan ku saboda shine asalin ziyadatu sidin wa tsara li talab in ka ce alima ya sani kitta alama kuma ya nemi ya nemi ya sani kenan ka nemi wani ka yi maka wasiti da alkhairi dangane da iyalanka kuka ce ma'anansa iqbalu wasiyati fihim na karbi wasiti da nake muku ji maza sama dangane da matanku ku kyautata musu ku kyautata zamantakewa da kuke musu ala ayi halin dai wasiti ne ko kai a maka ko kai wa kanka ko ka nema wani ya maka duk dai ana son a kyautata wa iyalai saboda suna da rauni a kyautata musu a ji tausayin su to sai aka ce fa inal mar'ata khuliqat min bilain an halitta mace daga hakarkari dalilin malamin suka ce hakarkarin annabi adam sai aka halitta annabi adam daga tabo sai aka halitta hawa'u daga hakarkarinsa hakarkarin kuma aka yi kake a karkace kamar yadda yake a zahirin aya ya ayyuhan nasu taku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku bauta masa wanda ya halitte ku daga rai guda daya shine annabi adam ya halitti ta kuma daga gare shi suka ce to an halitti shine kuma zahirin hadisin an halitti mace daga haƙarƙarin namiji kuma a karkace kuma na can sama na sama sama ma fi karkata ya fi karkata har wani yace mata tunda aka ce na saman ya fi karkata da shi aka halitta ta to harshen ta ya fi karkata in za ta faɗi maganar da ba haka ba ne za ta yi musguna maka to abin nan abin nan kamar yadda ya zo a cikin wato zahirin aya da kuma wato ainihin hadisi wasu wasu ka cewa wannan tashbihi ne aka yi an kamanta mace ne da haƙarƙari ba an halitta da haƙarƙari mana suka ce kawai tashbihi manzo sama ya ce mace fa kamar hakarkari kamar kashin hakarkari ne in kace zaka mike shi zaka karya shi saka mace ita ma a tankuri take in kace zaka mike ta sai ta zama titi waje da yanda ake so to zaka karya ta dalilin saboda akwai hadisi da yake innal mar'ata habbila'i wanda muka karanta riwayar bukhari da muslim wace kamar hakarkari take kaga kama ne an kamanta ta ne ba ba an halitta da da hakarkarin bane kamar yanda wasu suke fassarawa duka dai ma'anonin suna iya fita haka to hadisi yana nuna cewa dai mace dai Za ta karɓan daidaitawa ɗari bisa ɗari sai dai ka yaƙuri mu wayannan ɗabi'un suka zama daidai to wayannan kuma ka haƙura kawai a tafi a hakan ne haka Allah ta'ala wato ainihin ya ya ya halitta ta to cewa an ce mace lan tastafi malaka ala ɗari tariqati ba za ta daidaita maka akan farki ba ba za ta daidaita maka ba wato tana da matsaloli a ta a karkatan nata to fa ba nufin kuma in tana sabawa Allah kai shiru ko in tana zaluntan wani kai shiru ko tana zaluntan yar uwarta kai shiru kishiyarta ko in tana zaluntan ƴaƴanta kai shiru ko in tana musgunawa iyayenka tana musu walakanci sai ka ce a ah, ai mace kan dama ai karkace ciya ne an ce kawai zaka ji dadi ne zaka ji dadi a ka bar ta a karkatanta a ba wannan ake nufi ba karkatan da ba za ta iya gyarawa ba karkata irin na ɗabi'an ƙyamace wanda bai zai gyaru ba ko ya kai wannan sai a hakura da shi ba za ka iya ba amma karkatan da shakiyanci ne ana iya gyara shi ko zalunci ne wannan ka ba bari ba ko tana saba wa ubangiji subhanahu wataala sai ka dale ta ka ce ai mace kan dama mai rauni ce don haka ne me yasa ubangiji ta ya ce ya allazina amanu ku anfusakum wa alaikum nara da ku wanda kuka imani ku kiyaye kawunanku da iyalanku daga wuta kar ku bari ku shiga wuta kuma kar ku bar iyalanku su shiga wuta don in ka bata akan sabon Allah ya ka bata ku shiga wuta shine addibuhum wa allimuhum fasara Abdullahi bin Umar da Sayyidina Ali Sayyidina Umar cewa da Abu Huraira a musu ladabi a musu ladabi a ladabtar da su a musu tarbiya to da ka dole ka tsaya akan tarbiyan matanka in ba ka tsaya akan tarbiyan matanka ba to kuma Allah zai tambaye ka ranar kiyama domin ka bata ta shiga wuta kenan ka da ƴaƴanka da matanka dole ka musu tarbiya dole ka musu tarbiya to sai manzo Allah sai ce lan tattaki malaka ala tariqat ba za ta je ta maka ba kan hanya ya ke nufi ita mace ai batun ne kasiratu taraddud tana jujjuyawa yau in ka same ta lami lafiya gobe kuma za ka same ta da matsala in yau tana da wannan ra'ayin gobe sai ga ta canja tana da taraddud ta je ta dawo ba za ta daidaita a kan ra'ayi ɗaya ba Shin sunnan za ka zo ka tsara ta sai ka canja mata ra'ayi in wani ma zai tsara ta kuma sai ka canja mata ra'ayi haka ce ke gida shi yasa fa aka ce mace ba ta zaba kan ta miji ba in budurwa ce dole sai da wali in wali ya yi ta saboda me idan aka ce ta zai ta zaba ita da kanta in wannan ya zo ya mata karya ya tsara ta to shi kenan yana tare da ita shikenan tana tare in wannan ma zai mata ƙarya ya tsara ta sai ta bar wancan ta da wannan ko mutumin kirki zai neme ta ya tsora ta akan hanya in wani ya zo ya tsara ta mata ƙarya shikenan sai ta ji ba ta son wancan wannan take shi yasa ba za a banta da hankalin ta ba dole sai da waliyi waliyin shi ne zaba mata eh tana da nata zaɓin ba za a mata auren dole ba amma sai in waliyin ya ga an dace in ta nemo wani wanda ba na gari bai ta ah, wannan bai kamata ya aure ki bari a jira wani ko kuma wani ne ya kamata har ya rarrashe ta ya kai wannan shine hankalin mace kenan amma in ba haka ba yanzu nan wani zai dauke hankalinta to sai sa aka ce ita tana da taraddudi kai kawo a wajen a wajen ra'ayi mace ne fa za ta ce sake ni za ta iya cako mai wuyan kama sake ni ana cewa ka sake ta ta fashe da kuka ta canja ra'ayi da ka ce ka sake ta kawai sai ta kama kuka kawai sai ta kuka nan yanzu ta ra'ayinta a sake ta ce kuma ta canja ra'ayi kuma yanzu kar a sake ba kaga shi kai baraka biye mata ba yanzu idan ka san mace halin ta wannan ita ce take ni ta kama hanya ka tafi kai ka sani kana sakanta za ta shiga damuwa sai dai in abu ne wanda aka yi ta yi a tuka manya su shigo abu ya gagara bayan da za a zauna shi kenan wannan ba ra'ayinta ne ta kaɗai ba ra'ayin wasu ma masu hankali a ciki aka sake ta amma don kawai dan abu kasan ta ce ka bani ka sallame ni ka bani abin nan ka bani takarda na ka biya mata kai shiru kawai in ta maza ka bar gidan kai tafiyanka don in ka zo ka bata za ta yi nadama kai ma kila yi nadama ya zama kana da 'ya'ya in ba ita ba ba mai rike maka 'ya'ya in ba ita yanzu ko zama da yaran nan ba sun raunin mace ba fi sabilillahi za su iya jurewa ne kai yanzu aka barka da yaran ka wala ba ka iya zama da su ba ka iya kula da su amma duk matsalolin yaran nan wala mace tana iya jure su saboda ita ma lokacin kamar yaron take kamar yaro in tana yi wa ɗanta waza ya ka ɗauka ta haukace ne ita wasa ita masa wasa ta ta zama mai ciki bai ka zo ka zame daga daukar ta yauka ne ha da hankalinta kuma hakan yana da kyau tana koyawa yaron wayo ne da yaron za a bai shi ba a masa irin wannan wasan sai ta shi wawa yi kafin ya fara magana waye zai zama bai da wayo zai iya dariya ba zai iya zai zama dum kawai su shi sa wannan wasan da ake wa yaran wanda kai ba za ka iya shi ba amma mace tana iyawa yana da amfani sai ta kawo hankalin ta da kamar na yaran kawai sai sai sai ita wasa da su kaga yana da amfani kenan saboda haka ba za ka biye wa ba za ka biye wa ra'ayin mace ba ba don ya je ya dawo ya je da shi yasa da aka da aka shar'anta aure sai aka ce kuma ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne shugabannin matan mm, saboda hankalin su ya fi na matan mace hankalin ta rabi ne hankalin ta rabi ne so da haka namiji kuma cikakke ne inda ba ta kinta ya samu ba ko ya samu matsala ba a kwakwalwa to saboda haka kaga tunda kai ne ka fita tunani ka fita hangen nesa sai a ce to kai ne shugaba, ka fita kuri ta wasu bangarorin sai a ce to kai ne shugaba nan ba duk abin da take so za a yi ba tare da cewa kuma ita ma ta da nata hankalin da za ta iya kawo shawari kuma ya zama mai kyau eh sai ya zama kai tunaninka bai zo kan abun ba tana faɗa kuma sai ka ga haka ne ka yi shawara da matanka kuma a samu fita kamar yadda manzan sama da sabon su ki su so ki su su yi aski a sulhul hudaybiya sai dai shawari da ummu salama ummu salama kuma ita ce masa a je ka kama yankawa kawai hadayanka ka kama aski zaka ga dasu sai dai kama yin ya yanka ya kama soke hadayansa yana aski kawai sai sa suka kama soke hadayansa suna aski sai aka samu fita to wata ran za ta iya baka shawari ko ne kyau sannan ko mace wani lokacin basiranta ma ya fi na maza ya fi na wasu mazan yana raka da ɗalibai a aji sai kaga kila matan sun fi cin jarabawa akan maza kaga wannan kuma kwakwalwa ce ba hankali ba ne sai abu ne <laughs> da kokari to karkare na mata kwakwalwanta ka ce a kai ita menene za ka yi sai ga kuma ta zama malama ma ta fi wani namijin kuma ita ka ce akwai matan da sun fi wasu mazan za ka ce mace abin nan namiji a rijalu khairu min an-nisa amma za sun fi mata ba ana nufin duka matan ba kuma ba ana nufin duka mazan sun fi duka mata ba akwai wasu matan da sun fi wasu maza wa fi nisa'i maryamun fa zahra fa ibnatu siddiqin ba'd al-kubra akwai maryam zakar annabi isa kaga zaka ce zaka ce maza sun fi ta gaba ɗaya ta yiwa sai annabawan Allah akwai su Aisha akwai su Khadija akwai su Fatima da sauransu haka akwai matan da ta fi maza ɗari ma hankali da tunani so da su nasu hankalin akwai matsala nasu tunanin akwai matsala mace ɗaya sai da kai maza ɗari wato ba da gudunmawa a cikin al'umma da ilimi da tunani da sanin ya kamata amma kuma za a samu galibi kuma maza sun fi mata shine shine galibi wani ya bi mata ya ce wadau kanan nisa'u kaman zakarna لفضلت النساء على الرجال وما التأنيس ليس الشمس عيب ولا التذكير فقر للهلال اذا ما تما دين wanda muka yabanna ne to da za a fifita mata akan maza amma dai su kasancewan su an ce musu matan bai rage musu daraja ba kamar rana ne sai a ce mata mace rana ta fito wata kuma namiji a ce wata ya kama to amma kuma ranan ta fi wadan daraja yace to haka ne su ma matan sun fi wasu mazan daraja amma in ka dunkule maza wuri sai mata wuri sai to maza sun fi sun fi mata maza sun fi mata hadisi na gaba wa an abdullahi bin zam'a radiyallahu anhu annahu sami an sallallahu alaihi wa sallama yakhdubu wa zakara an-naqata allazi aqara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعث أشفاها إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رحله ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلدة العبد فلعله يباجئها في آخر يومه ثم وعدهم في ضحكه من الطرقة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعله متفق عليه هذا حديث الشماء وقاري ده مسلم سكر ويتوش وعن عبد الله بن زمعة عبد الله بن زمعة رضي الله عنه ألا يتدش صحابين نما زال الله dan uwan sauda su sam'a yar uwan mata ɗan uwan mata manzala ta sauda annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam tabbas ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya khutubu yana hutuba kaga hutuba kuma ai darasi ne mai zaman kansa ko doguwar hutuban to ba hutuban gaba ɗaya aka kawo ba wa zakara naqata a cikin hutuban manzon Allah ya ambaci taguwa wallazi aqraha da wanda ya soke taguwan taguwa na nufin taguwan bi sallallahu taguwan da aka jarrabe samudawa da ita sai aka ambaci Wanda zai a karaha da wanda ya soke taguwan shine Uthar bin Salih wa qala rasulullahi sama alaihi wasallam sai izin ce idin ba'atha ashqaha yana tafsiri sai ai tafsirin hannu. yayin da wanda ya fi su shi yanki ya zabura don ya je ya soke taguwan ya kashe ta ne Uthar bin Salih sai in ba'atha laha rajulun wani mutum da ya zabura don ya je ya soke sabuwan ya kashe ta azizun wato mabuwayi wato kaɗan ne ake samu a irinsa irinsa a cikin mutane saboda ta kansa da sa a cikin al'umma kaɗan ake shine ma'anan azizun azizun wanda kaɗan ake samun irinsa a cikin a cikin al'umma ina da wahala a samu irinsa shine ma'anan mabuwayin kenan mabuwayi wanda kusan in yi saka abu a gaba ba abin da yake gara wani yana cewa li kullin ila sha'abil ula harakatun walakin la azizu fil rijali sabat in an ce maka wannan fage ne na neman daukaka to kuwa za ka ga ya motsa ya motsa amma wanda zai iya hakura ya daure har ya kai inda ake son a kai din to yan kadan ne a cikin mutane shine walakin la azizu fil rijali sabat sabatu shine al aziz abu da wahala fi rijali a cikin mutane to shi ma na tumin azizun sannan arimun mutum ne wanda yake mai sharri mai barna wasu ka ce a arimun ana nufin mutum ne wanda yake mai karfi jarumi mutum ne wanda yake buwayen mutanensa to duka da yake sharri ne kuma yana da matsayi a cikin al'ummarsa mani'un fi rahdihi gagarau ne a cikin al'ummarsa ma'ana ba ka isa ka zo ka tinkare shi da wani sharri ba ka kai labari shi ne ma'anan mani'un ba za ka iya zuwa wurin sa ka ci ganta a kan sauran sa ake ji fi rahadi a cikin jama'a sa yanci an rahadu jama'a yan kaza kuma zakaran nisa maza kuma sai ya ambaci haƙoƙan mata da irin yanda ya kamata a kula da su wa wa'aza Ya yayi wa'azi fi hinna dangane da sha'anin su hinna na ai fi hinna ba wai matan yayi wa'azi ba amma zan aka yi wa'azi dangane da sha'anin matan su kula da su فقال sai manzo kuma sai yace ya amadu ahdukum yanzu ta ku zai yi nufi fa yajidu imra'atahu yaje ya bugi matarsa da bulala jaddal abdi irin yadda ake dukan bawa in ta duka yadda ake dukan bawa wace maka ana dukan mace yadda ake dukan bawa a ta mai sauki ne fala'allahu yubaji'uha fi min akhir yawmi yace mutun yayi haka kuma wata kila fa yaje kwanta da ita a ƙarshen yinin nan a ƙarshe kuma da daddare zai ce yana son ya kwanta da ita ya sadu da ita ba zai ji kunya ba ka ta inda ake dukan bawa sun ma hun. manzo sama da ya ci gaba da musu tun da kudu ba ce kaga doguwa ce ya musu wazi fi zahihim wajen dariyan su min barzati daga tusa ne mutum ya fitar da iska a cikin jama'a sai a kama dariya manzo Allah ya musu wa'azi ta wannan bai kamata ba wa qala sai ce lima yadhaku ahadukum me yasa ɗayan ku yake dariya min ma yaf'alu daga abin da shi ma yana aikatawa wanda ba tuta ne ba wanda baya don yasa in wani za ka yi dariya ka share kawai amma sai kamar ma baka yi ko ai ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito suka rawaito hadisi manzo ya ba ya faɗi kissan aguwan annabi salihu da mun sani samuda su ne mutanen annabi salihu kuma sun nemi annabi salihu ya nemi su musulunta ne duk da iya wa'azinsa da kutubansa da fasahar maganansa sai musu wazi wazi su musulunta sai suka ce su ba za su musulunta ba har ya nuna musu wata aya wata mu'jiza mecece mu'jizan shine ga wani dutse fan dutse in an ce fan dutse irin busheshen dutse wanda dutse ne tan tagarya baka ita ka tona shi ma ko ka za ga dan ka ba ka abin nan ne zam ba wani abu da yake tsirowa a kansa da kan an ce za a fasa shi sai dai a samu wasu na'urori ko ka sa ainihin me ake cewa abun abun fasa abu ka dinga duka da gudu to irin wannan sai suka ce to a kan dukin nan ka tsiro mana da taguwa ba fa ka tsiro mana da ciyawa ko bisha ba taguwa taguwa ita ce macen rakumi ko idan taguwan taguwan kuma ta fito da ranta sannan ta zama mai kalan kaza da kaza suka dinga faɗa zifofi ta zama matashiya mai kalan kaza da kaza idan har taguwan nan ta fito a haka to za mu yi imani da kai dan misali yace in ne haka za ku yi imani da ni eh zan yi addu'a ta ku ta fito amma fa ku sani idan ba ku yi imani ba to Allah zai saukar muku da bala'i Allah zai halaka ku suka je sun yadda annabi salihu yana bila raka'a biyu ya roki Allah ta'ala shikenan sai ta kuwa ta fito mu'jiza ce annabawa abinda al'ada bayyiwa annabin yene ne Allah ya masa sai masa saboda da matsayinsa a wajen Allah sai ta kuwa ta tsiro kawai ya ga ta nan kawai da ranta sai to wannan taguwa ce ta ubangiji ta'ala kar ku kuskura ku cutar da ita Allah ta'ala zai muku mummunan kam amma za ku reba ruwa da ita idan kun sha ruwa yau to gobe kuma taguwan ne za ta shanye duk ruwayen ku gaba daya za ta shanye ruwan amma in ta shanye ruwan kuma ko kuma za ku sha nonon ta a wannan a wannan ranar kaga sai ku ɗebi ruwan ku ku sha ku aje na gobe kuma ga nono za ku sha a ranta ba za ku samu ruwa ba suka ce sun da, aka tafiya haka ana tafiya daga baya sai suka ce kai gaskiya ba za mu iyawa yau ruwa gobe nono yau nono gobe ruwa a kullum ruwa kawai su koma rayuwarsu irin ta tafi sun ruwa suka ce ba su yawa sai suka yi miti cewa su kashe su su su halaka wannan taguwan kawai shikenan in sun halaka ta shikenan sun huta suka je suka yi mitin sai ku kuddar bin salif shi zai soke wannan taguwa yace zai soke ta shikenan ya zo ya fesa da kitta ya harbe ta ya kashe ta ya kashe ta din fa sai Allah ta'ala yi wa annabi salihu wahayi ya tsaya wa samudawa a ba su notice na kwana uku ta fi darikum salasa, ayyam ku dan ji daji kwana uku iya kwana uku notice kuma bayan kwana ukun Allah ta'ala ya sa mala'ika yi zai daka musu tsawa sai gashi gaba ɗayan su kawai suna durkushe sun mutu amma samudu fa'uliku bi daniya da haka kawai tsawa kawai kowa yana durkushe kawai zai gawa an halaka ka kawai gaba ɗaya da dama an musu kashe ni to shi sa mutanen manzala sama da suke ta neman a kawo a fa Allah ya sai in ba su yi imani ba to zai halaka su daga ba manzala sama ya roki Allah ta'ala kar ya halaka su mu zai halaka su sai an je lahira wannan shine kisan wato taguwan annabi annabi salih ta samudawa sai maza sama sai kawo aya ɗaya daga cikin suratul shamsi wanda ke maganan idin ba'atha ashqaha yayin da ashqaha wanda yafi kowa shekiyanci da lalata a cikin su ya zabura ya je kashe sabuwa mun fahimta to kaga kenan an faɗe shi shi dama mutumin banza ne sai je rungume abun amma tun da da yardan su yayi to duka ne suka yi kawai an ga an yi miti an ga an yi miti to wannan shine ubangiji ta alaka cewa kazzaba samudu bi zagwaha izin ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiya fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqbaha Allah ta'ala yake samudawa sun ƙaryata taguwan annabi salihu sun ƙaryata annabi salihu saboda tagawan da suke da shi tagawa shine girman kai saboda girman kai wanda ya fi su shekiyanci ya fi su kafurci shi ya zabura da ya harbe kafuwa amma da yardansu da likicinsu su suka nemi a yi hakan ne ya ce alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi salihu ya gaya musu cewa wannan taguwar fa ku kiyaye ta ku kiyaye kuma mashayanta in lokacin da take shan ruwa kar ku matso wurin wannan shan ruwan ku bar ta da ruwan ta kar ku kwashe mata ruwa amma sai suka ki su yadda da wannan sai suka je suka soke ta suka halaka ta Allah ta lafi muka halakar da su gaba ɗayansu muka halakar da su wa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbi da su bi zumin su kuma wata ya dace ta halakawa sai da ya shafi kowa da kowa da ya wanda ya wannan aikin ba tun da yarkan su ne Allah ta lafi wala khafu uqba ba tsoron karshen abun ba tsoro shi idan zai yi uquba ba tsoron me zai biyo ba Akwai wanda ya tace zai zai zai dauki mataki ne to amma kai duk abin da za ka yi kana tunanin me zai me zai je ya dawo kana kafa kafa to wannan kissan manzala ta sunama ya ba da ita ya ba da ita to sai kuma yi wasu kan abin da ya shafi mata ka abin da ya shafi mata cewa a kula da su kada a dinga dukan su duka barkatai duka maran ma'ana ko duka mai tsanani amma hadisin da yana nuna cewa ya halatta ka bugi matarka duka mai sauki ba irin yadda ake dukan bawa ko ake dukan jaki ba ya duka daidai wa daida to amma shi ma qur'anin ba kai tsaye ce ka bugan ba sai ya ce yace wallati ta khafuna nushuzuhunna fa'izuhunna wajruhunna fil mabadi'i wadribuhunna to da haka wa'azi za ka yi da nasiha in an ki ka kaurace mata in ba ka gyaru ba shikenan sai ka buge ta sai ai duka to dukan kuma za mu karanta a can gaba a wannan babin manzon ta suna ce barban mu mubarrihin duka da ba mai duka wanda ba mai tsanani ba ba wanda zai tsaye fata ko ya karya kashi ba ba za ka ji mata ciwo ne a dan daidai daidai dai inda za ka ladabtar da ita inda za ka ladabtar da ita jima ne suka ce to ai ladabtarwa da barazana da ai yin fada ya bi akan duka Da in ya gagara ne za a yi duka yanzu kana bugon kana dukan matar ka yanzu ce kace ta kama ihu ya kashe ni ya buge ni ya yi kwaye in an zo ma shari'a zai ce a kai matsalan da ka samu da kasa da ta duka dukan nan sai duk abin da ta maka na walakanti dukan nan kawai ya ya ya tafi duka wannan abu za ka sai kai kafa ka wajen duka ne mun kana dukan matan ka ba da haƙƙi ba Allah ta'ala zai zai zai kama ka ban ta'ala ba zai kale ka ba wani tira'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum fashul lad yamini ina adribu zainaba idan na ga mutane suna dukan matan su ni ma na bugi mata ta zainabu sai hannuna ya shanye Allah ta'ala ya kama shi ba wai abin gwaninta bane babu abin gwaninta babu abin gwaninta ai shi fada da nasiha in mutum mai hankali ne tana tana tana masa amfani suka ce wal lawmu lil hurri muqimun radi'u wal abdu la yarji la yurji'uhu ila al asah shi nasiha da zargin me yasa kai kaza me yasa idan mutum da ne mutum mai daraja ne wannan kawai ya ishe shi ya bar abun da yake wanda ba na daidai ba amma in mutum bawa ne to shi bawa kuma ba abun da yake kawata masa sai sanda yasa aka je kai ka bugi matar ka yadda ake dukan dukan bawa atashri al-abda illa wal asa ma'ahu innal al-abida la anjasu manakib haka sai bawa ba ce kana da sanda don bayi masu karanci alkhairi ne masu makirji kuma ce ba baiwa ba ba an kawo maka ita ta zama wato baiwa a abin nan a gidanka ba a cikin hadisi ingance wannan hadisi ne yana nuna mana cewa wato mu kula da iyalanmu kar wasu mu'amala kamar bayi ne a gidanmu mu dinga sassauta musu muna ainihin kyautata musu muna musu mu'amala mai kyau shi yasa tabbata hadisi ingance sai hadisin musu daga Aisha radiyallahu anha Aisha ta ce ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama imra'atan lahu wala khadama wala khadiman qattu ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله ماذا سمع bai taba dukan matarsa ba ko wani mai masa hidima ba ko sau bai taba duka ba da hannunsa bai taba dukan wani abu da hannunsa ba sai ne fi sabilillah a wajen yaki illa yujahi da fi sabilillah kamar da zuwa tarwa a wurin yaki kan zai iya dukan kafuri ko kuma a keta alfurman Allah sai azabtar da mutum don Allah ya saba wa Allah ne ya ce ta sunan Allah ne a wata riwayan shi baya ramuwa don kansa a masa abu ya rama a sai dai don an keta wato ainihin alfurmaci ko abun nan wasu abubuwa na haramun wanda Allah ta'ala ya hana wannan kan har haddi ma yana yi yana yanke hannun barawa yana iya bulala tsari a wanda ya zina ko a jefe mutum har a kashe shi inda ya taba wani ko in ya kashe wani a kashe shi wanda duka abu ne da ya shafi haƙƙin Allah wazi na biyu na ƙarshe a hadisin shine ya yi wa sahabbai wa'azi waɗanda suka yi dariya da suka ji wani ya yi ya yi tusa ya fi da iska manzon sa ce don me yasa za ka yi dariya abin da kai ma kana yin sa na hadisi ya nuna baya ba kyau kai wa wani dariya idan ya yi ri ya fitar da iska ko ya yi tusa abin da ake bukata shine ka nuna kamar ma ba a yi abu ba kai dattijo kenan ga shi cikin jama'a ne wani ya yi kila bai da lafiya ne ko basur ne yake damunsa ko ta matsala sai kai sai ka kau da kanka kamar ma ba yi ba idan kana magana ka ci gaba da maganan ka kar ka yanke maganan don kana yanke maganan to ka ba da kofa da kuma dariya. sai ka ci gaba da maganan ka kamar ma ba a yi komai ba kar ka waiwaya kuma zan ba kawai kamar baka ji ba in ka waiwaya ka kaji wanda ya yi to nan ma kuma kaga kafan da saki sai ka shiru ka wannan shine ta cijo kenan to in kuma ka zo kai magana to ka zama yaro yara ne suke irin wannan sun yaran su daina yana ai ba matsala ba ne ba mutum shi wa kansa wannan wannan abu ba so da haka manzon yana koyawa wato ainihin sahabbansa wato ladabi hadisi na gaba lokaci ai ne to za mu tsaya a nan insha Allah a za mu kassara wal arim anan muttafaqun alayhi yace wal arimu bil ayn al muhmala da ainun wanda yake maratibo warra'i da ra'un shi ma maratibo shine al arim yace huwa shari'ul Mufti. ashiru mai sharri almufsid mai barna wato mutum mutumin banza kenan kawai wa qawluhu in ba'asa ay qama bi sur'atin ya ya tashi da gaggawa ma'ana ya zabura kenan shine ma'anan ya zabura din sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi